kimanin dalar Amurka miliyon hudu ne kwatankwacin sefa miliyon shida asusun tallafawa kasashen duniya kan cututtukan sida babban tari cutar masassarar cizon sauro keɓe gwamnatin jamhuriyar Nijar domin gwagwarmaya da waɗannan cututtukan nan zuwa wasu shekaru uku masu zuwa. Daukacin masu ruwa da tsaki akan waɗannan cututtuka sun hallara a wani gagarumin taro da wannan asusun ya shirya a birnin ya mai domin duba sababbin fasahohin da za a yi amfani da kuɗaɗen da ya keɓe domin yin fito na fito da waɗannan cututtukan. Malam Manu Agali shine ministan kiwon lafiyar jamhuriyar Nijar. Abun da yasa aka yi wannan taro kaman za a samu waɗansu kuɗaɗe. Abun da ya kai kenan miliyar miliyar saba'in da tara na sefa. an yi kiran taro don a san a yi gaugawa a gyara cikardu don a kashe wannan kudu a hanya mai kyau sai an gama an gaya ma mutane wanda suke da ciwo wannan an sa ƙananan hukumomi an sa mutanen kungiya farafulla an sa journalist kenan kowa sai yana labarin da abu ake yi kuma abu wanda ake ciki sa'an nan za a ci ma guri wannan shi ne muka ce dialogue dialogue pays kenan mutanen kasa su gamu su taru su yi shawara tare su tafi tare wannan kudi na kowa da kowa ne. Kawo yanzu dai Nijar na rike da matsayi mafi ƙasa-ƙasa ga sauran wasu ƙasashen duniya da ke fama da waɗannan cututtukan kamar babban tari, cizon sauro, hakan da cutar sida in ji mukaddashin Firaminista Malam Ladan Cana da ya jagoranci buɗe taron. To amma duk da hakan tallafawar gwamnati da ma masu hannu da shuni na da mahimmancin gaske wajen ƙaurace waɗannan cututtukan waɗanda suka kasance ruwan dare gama duniya in ji shi. To koya masu ɗauke da cutar sida suka ji da wannan sabon tallafin da asusun duniya ya baiwa Nijar domin yaƙi da cutar da suke ɗauke da ita? Malam Al-Husaini Maiga ne shugaban ƙungiyar wasu jama'an da ke ɗauke da cutar sida a jamhuriyar Nijar. Mun fatanmu hannu gobe hannu kullum shi ne kowane ne in dai bai da lahiya ko ciwon sida ne ko ciwon eh, malaria ne bali ko ciwon tuberculosis ne ciwon eh, tari in an gan shi likita in ya zo likita ya samu magani duk kudin da an ka kawo in dai ba cikin magani ake sashi mu bukata mu bai biya ba ba mu ce ba ba mu kudi a hannunmu ba amma a sa likitocin su zama likitocin da wanda in ka je ciki ka samu tarbe mai kyau matsalan da ya kai ka a ce akwai maganin shi mu yacin mu kenan eh, kuma direji kuma fatan mu kenan. Tsawon shekaru uku dai ne tsarin zai ɗauka inda kowane bangare na hukumomi da ma ƙungiyoyin da ke yaki da waɗannan cututtukan za su gabatar da taswirar ayyukansu domin murƙushe waɗannan cututtukan masu neman samun gindin zama a jamhuriyar Nijar. Abdullahi Mamman Amadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.